danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin Baba, kana da waya? Eh yaro, ina da waya. To dan Allah dan Annabi Amin Sokorafe. Yaro, a wace tasha kuma? A tashar mu mai suna Kucifin Production. Ah, yaro, inda Kucifin Production ta babu matsala. To kuma dan Allah dan Annabi Baba, muna son a yi mana wata alfarma a faɗa ma jama'a ai muna sokorafin to kun jiya jama'a a musu subscribing a tashar su ta youtube ku ci film production please subscribe Baba? Ni eh? ya faru yaran na ɗiyanka na ta kuka haka sai ka ce motoci. Taho taho ta taho zama zama. wallahi kaga libin na duk ɗaya na wa'yan ga gaba dai duk ɗaya na wallahi in ka kuka kowa cewa yayi sai na sai mai waya wai ya fasa garabin da wata sabo tasha ta talla wai ku kutufin wo na gane sabuwar tasha da an ka buda ita fa eh to gaskiya yara sun kawo shawara ni ba handa ba to ya kamata ku kai kokari a sai mutu kowane yaro daga cikin waya saboda danna sakorabin zuwa tashar mu ta YouTube channel Kutufin Production dan Allah yanzu da Allah gwada min tashin nan idan na mutu eh zaka zaka shiga YouTube channel eh. sai ka rubuta kucimin production sai in danna ko insha Allah da ka nan zan shiga kun kararrawa da ka danna sai kararrawa eh eh da ga eh, ko kwarai saboda ka amuna ko abin ka sokorafin ya zuwa tashan mu ta kucifin production muna roƙon dan Allah da annabi a taimaka muna da ni da abuki Musa Basaja ga eh, gane mu ko sokorafin please subscribe